بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد الهجرة يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم an shi da goshin shi a ƙasa wannan hayayen ya hajjabai sai buɗe yi da barin haka tsare shi ana bayan manne hannayen da sun haka da kuka wa waba a fasfaihi sannan kuma tafin hannun shi sai sanya su abubuwan manki banki daura da kafaɗin shi wani wata riwaya ko kuma ya sanya kusa da kunnuwan shi kyan gaban ke da kuma bayan da ke cewa yi wa ne da salatu da sara wannan duka hajji da yawanci a wani yankin zai yi ba ta ne da jala ta fi rasa a kai ne jala ta na zai fi shi biyu da ba in yi rasa a biyu zaman sanyiyar na zai zauna a kan shi ta hau wannan ba bai yi na zai kafa kafa shi ta dama wannan zaman sanyiyar ne da na farko ومن الله يا سعدين إلى ما كان قبل إشتهار فإذا جلس في الركعة الأخيرة أما إذا زمن الجيني قدم رجله اليسرى في شدة أمر شدهه ونصب الأخرى في كفة لكفة كفة دامته وقعد على مقعدته في زون على زونه mana zaman ƙarshe ke ne na shigar da kafafun shi gaba ɗaya zauna zaman farko kuma yana zama a kan kafan shi gaba dole hayatul ma'aluma ce shi ne ma ne ce hayatul ma'aluma da rubuwa wa rubuwa wa rubuwa shi ne ɗan tattaruwa kanta kenan zaman tsakiya ya bambanta tsakiyar farko da tsakiya da biyu ko kuma sallah mai raka a cikin sallah a kuma ba in dai raka a biyu ne za ka zauna kan kafar da nawa in raka a biyu ne ko kuma mutum ya farko amma an san yan ƙarshe ne sai ka shiga da kama da ta hagu ciki sai ka zauna sosai a ƙarshe yau idan zaman kan yi a zaman tsakanin hijira da hijira shi ma ta za yi zaman al-iftirash kenan shi na zama na ta mai iftirash ko kuma a tawarru shine zaman da mutum zai shigar da kafar shi gaba daya zai zauna kan kafar shi ta hagu ke akwai alika da ya fata shi a dama shirin da mutum zai duba da kafar shi ya zauna a shi wannan ya halatta tsakanin da rai da raka a biyu ne kenan ko kuma tsakiya ta farko to sai a shi ne mutum zai shigar da kafar shi na hagu ya zauna gefen shi na hagu zama kashi uku ne abu na bakwai daga cikin mustahabbat ma da ke al'umuru sirran qabla al-ruku al-ruku a al'umuru sirran qabla al-ruku yin al'umuru amma a kule bayan ruku a kablar rubu ka kun kai rubu bayan ta gama ka kuma ba sai ne ke wai duhu ba da rubu kuma ya halatta bayan rubu ya halatta ka yi shi kafin rubu bayan rubu ومن دليله ما ليس في حديث آخر من رضي الله عنه قال فأنه أنس عن القنوت يا تنبيه آخر يا تنبيه أنس أنس القنوت لمن زال الله أكان قبل الركوع أم بعده yana yi kafin rumu ko ba da rumu kawai da kafin rumu idan farko za ka yana yi kuma kula da amfani hanka in ga wani matsayi ku ga daya ku shaidi da nan da gida ba. ya fara da ke da ya goma da da daya yi ذر المعاد بشر في بني في بني وكان هناك من بقاطع بقاطع ثم زي كبير وهنا من الأولاد ولم يكن هنا عبارة يقول ولم يكن من هديه القنوت فيها دائما طيب، فأشياء من الله صلى الله عليه وسلم دائما أتينا القنوت في ليس من هديه ومن المهاجر ما سنة أبو ليه كيف كذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في كل غداة بعد انتباهه إلى الرسول يقول اللهم اهدني فيمن هديت وأعطني فيمن أعطيت وأولدني فيمن توليت yake a koran yadda ya ce kowane lokaci bayan yi zama da barku yana wata addu'a wa ya sau bi zafi na sauka kuma ce na daga sauki wa yi aminu a ina ashabu da iman kuma ce sahabbai suna amin ila an fara duniya a ce manzo Allah ya zama hanyar duniya ثم لا يكون ذلك معلوما da العلم sai kuma ya zama al'umma ba san wannan ba akwai babban wannan ai muhar abu ne kurare bal yubayyihu aktsaru ummatihi kurare abu ya ce manzo Allah yana alƙalin kuma mafi yawancin al'umma su zanta da shi za su yi manzo Allah ya wa jumhuru kuma jumhuru sarki ce manzo Allah ba ya zanta kan inda yana yi da ran fada yana yi kai bal kulluhum dukkan akwai ma sun ce manzo Allah baya yi kaga mataki mataki a kuma la yakunu zalika ma'luman lil ummah kai bal yudayyihu akthar ummatihi wa jumhur ashabihi bal kulluhum dukkan akwai ma sun ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya yi irin wannan alƙawari da ake manzo Allah baya yi kai hatta ya kula man yaqulu minhum innahu muhtadun kada wanda da kinsa akwai ma sun ce bid'a kullum ka zo kana alƙawari cikin sallah ko wanda ke bid'a yace kama qala sa'ad ibn malik ila al-ja'in qultu ya abi ya abati innaka qad sallaita al-fardu bi ghayri salati sa'ad ibn malik ya baba kai sallah bayan Allah sallallahu alaihi wa abi bakr kai sallah bayan Abu Bakr da Umar da Uthman da Ali radiyallahu kuma alai da kuma mun kusan su ne shekara biyar tana sallah labari to makarin sun kuna bilbali tambayan shi ne shi suna alfanu cikin san ba sai ba bai ne ayi buwayya mudarrun da midiya ce duk lokacin da akwai suke nan sai in kaji ba alfanu cikin sallah ku ba bid'a rawahu tirmidhi ma da ba da zaman shi a nan da ɗari da biyu babu ma ja'a ke ibn wadi ima wa tu tuwar ko tuwan a ta ko mu ki salati biyu wa zakara da mu هذا سعيد بن الزبير شيء من أمة كده حجاج بن يوسف يكلم kuma shi na kan yin su shi kadai a tarihi yake fara ta ce mutum ya kai dubu ɗari da shi dubu ɗari da shi a yayin ta ta kai wuce shi yake cewa ashhadu anni sami'tu ibn abbas yaqul inna al-qunut bid'a ita shi ya ce da Abdullahi ibn Abbas yana cewa lalle al-qanut cikin sallar asuba bid'a ne da mutum ya kawo shi a cikin babu cikin qunut wa wa'idu amma isnadin hadisi akwai Abdullahi ibn Baydara wa sallai وذكر البيهقي عن ابي مجلد قال صليت مع ابي عمر صلاه الصبح فلم يكن ابو a مجلد كي da الصلاه لم يكن عمر بأكثر البلاء فقلت له لا أراك تقنط بمسكنا أن تنبع بإذن لا أحفظه عن أحد من أصحابنا يا رب كل سأقول سلامي كبيرين سلامة رسول الله بسيك سوى وانا حديثه هنا في السنن الكبرى الإمام البيهقي باب ما سمع القنوط في ثلاث قنوط لتكون استجماع في صلاة الله ثم إسلام الله ذكر بيتك ومن من المعلوم بالضروره ان صلى الله عليه وسلم لو كان يدرك كل قداته زي ما بالنسبه لاني اذا كنت انا فقط يقول السؤال ويدعو بهذا الدعاء ومن هنا الدعاء ويؤمن الصلاه لكن هنا كما قال يا سيدنا مع عائشه أبينتي ما أقول وإن صاحبتنا جاء من آمين لكان لكم الأمة في ذلك كلهم إذا قوة قوة لنفلوجي كنقل من جهله بالقراءة كمان الصحابي لنفلوه يا بي لكرافة في الله فيها وعدها ووقفها نقول في الكلمة نقول كثير وإن جاز عليهم تبيين أمر القنوط منها طب أنت إيه واجب الجمهور تجاز عليهم تبيين ذلك إذا كنت كرافة من الله صلى الله عليه وسلم وما من ذلك في هذا الطريق علمنا أنه لم يكن هديه الجهر من جسمان يقول حتى سيدنا فقال كما أن قديما ذلك يتبين بسم الله كل يوم وليلة خمسة مرات لكن مستمرة كل سكينة بين بسم الله بسم الله أعوذ بالله بسم الله mafi yawancin lokaci ya bayyana ya koyi sannan a koyi lokacin da ya ne ya bayyana ثم يبين أكثر الأمة ذلك ويسعى عليه وهذا من امحل المهاد ولن سوى أمر مثل الوراء بل لو كان ذلك واقعا لكان نقله كنقل عدد السنوات إذا أنا أتمنى كل من الكلمة ذلك مثلا أنتم ما لك لكم عدد المسؤولين لكم عدد الركعات والجهل والحفاظ لأن كل في كل واحد كل في بينها ده أنا من الجنود الإنصاف عادة التسجيل الذي يستبين عالم المخطئ وده ما الذي يملك من آدمتي من موقفي أو لنا القانون يتي أنه صلى الله عليه وسلم جمع ونسيه فلان وغيره أنه جمع وأثر أنه صلى الله عليه وسلم بين ثم وقلد وترك ثم يلقل ثم بين وكان إسلامه أكثر من جهله كما هو يبدا فصل تركتي يا أبي الله وتركه الأمور أكثر من فيه كما برد الأمور دي ياتي ينشي يوا يقرأ من بيوا جدا برد الأمور يبيوا فإنه إنما قالت عند النوادي تؤثركم من الله ما إذا إلى إن أقول لي بكاتا نوادي للسؤال لقوم قل كما كنت من يسمع على تلك الرسول وللدعاء على اخرين قل كما وصلتها على بما تتمثل ثم تركه لما قدم متى هو أثار المسلمين لو كنت فمن دعا عليه وجاءه التعليم يكون تكلم أسرار المولى المسلمين أقول الله في الكثيرين ولا أقل فإن يجب أن يجب فكان قلوبه لعاقبين القلوب أن الله من الكريم أقول فلما زاد

في كل كل صلاة إلى قال سمع الله من حمده بركعة الأخيرة وصلاة من بيني إليه أن أعبد وأكون أصلي ويؤمن من خلقه ونقول ذكر هذا الكلام أدعى من آياته أبويه kullum kun sun zuru ne da sanyi a nan ba za ta lalu baya ke mai ta asiru da gala kuma balkana a kan kullum ni jiya mafi kuma kan maza ala cikin kuma ya ajiye masu yi a fina min da tafiye yanzu da ya maka ma mai gina a kan kullum in an ji alkulu a yaran larabci yana zuwa da baran sallar ko dogo sallar a kullum kullum dogo sallar shi a nan wannan kana a cikin kana kuma haɗin ba duniya yana kyau da kana kuma to nan shi ne a cikin cikin kana kuma ba ta Allah ta da a cikin kana kuma ya ake miji kenan kuwar kunu ma'ana kuwar kiya zai yi mun zai muke cewa bal kana akan kunu fi fiha da anni ma tuba fiha min at-tasbih wa ittifalina bi salati layl mata hada sallar gari wa qurbiha min as kuma suna daidai da kusan lokacin da ake gaban addu'a wa za su yi jaba wa yi talambu da ilahi kuma lokacin Allah da kuma ɗauka da addu'a wa yi annan asalatu mai kuda lafi da shi kan Allah wa mala'ikatu au wa mala'ikatu laifin wannan ha mala'ikun dare da rana suna da kuma wannan lokaci da yadda yi magana kaɗan sai magana cewa sunan Allah ya zo da ma'ana daban-daban daban misali

yana zuwa da ma'anar da wa'ul ibada mutum ya dawwame na ibada yana zuwa da ma'anar addu'a yana zuwa da ma'anar tasbih yana zuwa da ma'anar al-khushu duba fadin Allah mai kuma da kuka Allah mai kuma da kuka ya ce daga da Allah Ibrahim da kuma Maryam ya Maryam qurbi rabbiki wasbi warkani ma'awatin daga ya Maryam qurbi rabbiki kenan عطيه ربك يضل تابع الله Allah da liman wata ya faɗa daga da Ibrahim alayhi salam yana cewa inna Ibrahim kana ummatan qanitan to bi al-mulki kala wala fadra kai ma inna Ibrahim kana ummatan qanitan to wani kuma da kaga ce umur shi sai da mutune wai addu'a cikin sallar abu bakar to ga sauran sallolin kuma gaba ɗaya to ga za a ɗauki sunan ta ɗauke ta gaba ɗaya ne ba za a ya da lokacin sallar asuba da kuma sallar maghrib to ga aka ɗauki wannan ya fi sai ka ta gaba ɗaya ba a ɗauki ɗaya ba ɗaya ba to kuma wani sunan da na wani dukkan salloli gaba ɗaya to za a ɗauki sallar asuba kaɗai kuma sai ya wakanta wani gaba irin wannan matsalolin suna da kyau ya fita sai mutum ya fahimce su a sunna kuma ya fitar da mai son zuciya wannan yake yanzu mai cewa al-zabu lam yastabihi al-alimu min إن أقول هذه في أنه جنى وأثر وقلت وقلت وكان إجباره أكثر من جهله وتبذل الأمور أكثر من فعله ومثلا كنت يقول السيد يا أول ما بدأنا عندي لأننا نسكت كنا نجيب وكنا بني سيد قبلنا المعاد في هدي خير الله لأنه خير الوجود لماذا تجوا أنا والدعاء بعد التشهد الثاني الدعاء بعد التحيات الكريم wannan shi mana kan shi ina cikin wurare guda bakwai da yake sai ne aka tana da Allah ta zaba da shi wurare bakwai amma ka kira na al'adu shi wuri ne zama wuri shi ne ke a gurin farko shi ne ke kawo wuri ke da wurare guda bakwai da wurin farko da shi ne wurin mai du'a'u al-istikta in yi kabbara harama yana shiru dan addu'o'i wannan kuma addu'o'i tabbatattu ne a cikin sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam duka malaman sunna suna tabbatar da wannan da gaske akwai imam malik imam mazhaba a cikin sunan abi dawud na karanta muku lamba na nawa أتذكر أبي داود سون سيسناي أتذكر أبي داود ما أبو داود يا رسول الله قال لي قال لي سيد الإمام مالك الإمام مالك لا بأس بسؤال في أول الصلاة وأوسطه وفي آخره ما هو الذي لا سوى رسول الله من أن يفرق الصلاة جميعا وما الإمام مالك الإمام مالك لا بأس لي كيف يمكن أن أتى بني وكذا أتى هذه الإمام مالك ثم كان يعيش shi ya ce ba da yake kai kuma kana cewa gare shi wannan da Allah ya yi akwai ma sun yi da wasu irin Umar ibn Khattab da yake kuma sai mun kule na ga ne na da yiko da jirgin da tara shi a bayyana yake سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك يا ريت بعد عمري انا كيف اقول تنظيم طرق هذا الولايات لله الا والولايات ولا فإن تجيب فتكون ولا أقول لك أن الله يتجيب فتكون ويا ليت تجيب فتكون لا تجيب فتكون أقول لك أن الله يتجيب فتكون وأقول لك أن الله يتجيب كيف تكون حرام أقول لك أن الله ومن هو يتجيب فتكون dan daga yawan shi ba wa ba wa abin da Allah ya ce a yi kai ce a kai to me bambancin kenan da da dangane da ko dabbu wani babu ba ba ban da duniya me bambanci babu ko wannan zaman lafiya ta shine abin da manzon Allah ya yi ce a yi abin da yake kar a yi sai ce kar a yi amma abin da manzon Allah ya ce a yi sai kuma sai ka ce malami ya ce kar a yi shi kenan ka rike biyar zuwa wanda ta kuma ba in muka haɗa wannan babban goma cikin kitabun tauhid karkashin hadisin wa adi ibnu hadi za ka iya gamsuwa da wani da to guri na farko shi ne du'a'u al-istida guri na biyu qabla ruku'i ba'da al-faragh min al-qira'ati bil witr to idan muka ci wannan da witr guri na uku shi ne ne guri na uku shi ne ba'da al-ihtidal min al-ruku' in ya taho daga wuri ba maka mun wannan shi ne kin ruku a ruku zai na ce mai bayan Allah ba ba da wani wani da Allah ba wani shi ne da wannan addu'a ne na da amma mai zama ba addu'a ce ne in na goshi ma na addu'a min as-samawati wa min al-ardi wa min ma bainahuma wa min ma shi'a min shay ba'd أهل الثناء والمجد ربما قال العبد كلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطيت ولا تعطي لما منعت rauni kuke wurin farko ba da nisa a hukumu sun yi tsawo daga hukumu haka ne wa da nisa a hukumu sun yi tsawo daga hukumu fi hukumu da kuma wajen tsawowar bayan tsawo daga hukumu ya zama nau kenan hukumu kenan sannan a cikin sujjada wurin addu'a ne matuƙa yake ba galibin addu'a nan ba za ta zama فنحن بين السجدتين فكانوا سجدا في كما بعد التشهد وقبل السلام في يقول لك شيء يقول وبعد السلام من الصلاة اما بعد كان سيدنا بكر مستقبل القبله ذكر تشجع القبله او المامومين فوقهم فلن يكون ذلك من هديه صلى الله عليه وسلم اصلا فتقول لهم بعد ذلك يقول الله

ana yi mana ana yi da ana irin abin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kika littafin yana da kyau ya kasance ana nuna a kan shi zaru ne ma'asi hadi kai ne ba yana ana kaje dare kyau da manzon Allah ba wani kwalakwale manzon Allah da yi ne manzon da ne Wani guri yana cikin wurare masu kyau na hasori yana kyau mun ka kare da ɗauko hasori musamman daga cikin sifatu talatin da biyu na ba أكون لكي يتم تشكر ما ليس أي أن يتجهل في الجلسة الأولى إلى آخر التشكرين شين مسيح يتني زما زونا زما في الجلسة الأولى لما قربوا إلى آخر التشكرين هل هو تنيا التشكرين لأنه الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بما رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما علمه الصحابة رضي الله عنهم cikin abin da sahabbai suka nakalto suka sani da Muhammad sallallahu alaihi wasallam saboda hadisi shi ko mutulu qala in tafata ilayna rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa qala idza salla ahadukum falyakul at-tahiyyatu lillah idan sai ku zauna a yi at-tahiyyatu lillah ai tahiyya ke ila abdihi wa rasulihi addu'a shaballa ila ثم ليزد من الدعاء ما أعجبه إليه فيقول وسلم كما في قال أقوى تكتاية كنتش وأقوى تكتاية كنتش كيف بني آية إيه بنا بنا تكتشوه إذا كان أقوى يقول أقوى يقول أقوى يقول أقوى يقول أقوى يقول أقوى يقول متفق عليه وله في المقام ولما أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي dukkan zaka ta rabi Allah wa ni wannan shi'a ne na shi'a a sai ba ali bin abi talib shi kadai da imam da sauran sahabbai kuma sai da ce rabi Allah wa ni kuma ba ta mu ba wannan shi'a na shi'a idan Allah duk abin da ya gama da kallon shi ne wa da sabiquna da awwaluna da al da wa da alladhina tabi'u bi ihsan dukkan su gaba ɗaya rabi Allah wa anhu sai ma ada ali

السبب اللي تبقى الله يشفي ما قدمت يبنى قال ابن العربي المالكي ابن ابن عبد البر كيف تمكن ان يتبع يكون تدفع kamar wannan ke tafi kiran da din kamar albani shi kuma yana ta eh nan hakko hakkin hadisi sai ya zama hadisi mai kyau da wannan sai zan ya sallama ta a cikin jerin yanayin sallama manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokaci to daga kuma ya ne ko kana sallama ɗaya ne ko yana sallama biyu sallaman farko ina za ka fuskanta da ba ne ai ka ba wani mushila ba ne kuma duk abin da za ka faɗa kai kana sallama ɗaya ni ba dai nake ba ni nake da ɗaya da ɗaya to kai da kake guda ɗaya da ni ne nake guda ɗaya ai duka mun yi tifaki akan ni assalamu alaikum wani da muka ɗan saɓanin kawai shi ne ni zan ce wa rahmatullahi wa bai na buƙatar rahmatullahi to kai ba zai yi sa ba ka sa wa rahmatullahi rahmatullahi ba ka buƙata ko ya yi Allah wa rahmatullahi sai ya kamata da mutum ne ke fata ko ko da sati kamar ko biyar ko to ga ko ko biyu kai sallama dai ko biyar kai wanda ai ka babu ko to ga kika ne sabanin mu sabanin ba wani ne ne sai ka duka za mu dama ita kuma duka za mu faɗi mai assalamu alaikum dan babban din ko shine wa rahmatullah sai ka mata duka ƙara sawa ta shekar albarkar nan da ta jami'a rahma duka ta shekar rahma ita ce ta farko da wannan da kuma yake ta mai albarka sai su wa rahmatullahi wa barakatuh a adama ta din da mai tawon mustahabi wa tahlilu sababati bi tashahhud motsa ya a cikin kaga da dama wani mutum ya zo sai ya sanya la ilaha illallah wa sallallahu alaihi wa ya zama ya zama mai ba ka ce ba ba ba ce ba ku da za ka ci gaba ne ka ta addu'o'i an zuwa ne mai sallama kan ci gaba da da wannan sifatu salati da shi Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daga tahiyyar da wajen sallama wajen salati mai tabaka ta insha Allah idan zamu dan dakatar da barkatu salatin kada koya ne da Allah yake wajen tahiyyar yana da muhimmanci wa at-tayammunu at-tayammunu 'ala al-majhul ya mai tawa a kwakwabar masamman a magana mafi shahara bi hadisi a yi gaban sallafan da da yi tsallin da tsimatar ke ba a wajen yi a nan ba za su sallama tsimatar yana sallama sallama ilka a wajen yi mana zai abu salamu alai sun yi ke kallin dama sun mai nilu ila shirkin aimani kwalila sai ga mai dama assalamu alaikum wa domin ita aisha tana cikin da suka sallama da sallama da amma ita sallaman ta shi ma ibn Qayyim ya ga mana cewa sallan hadisin na yana da rauni sannan kuma wani yana da rauni cikin sallan da rauni kuma ka raba ta kora ɗayan ba ita ne ta ce ita ta ba ba wannan shi ba da rauni ba ne a kan cewa lallai lallai Allah sallallahu alaihi wa da sallama da shi ba da yi amma kai yin wannan hadisin da irin hadisin da suka zo shi a sallallahu alaihi wasallam yana da mai da amma kuma baya kai wa zaku sahabbai goma sha biyar biyu suka ce manzo Allah dama da mana hadisi ita farkon da ake magana cewa za a da mai da domin ka ga da cewa sun mai miyu ila shakil aymani qalilan sai an gefen da ba to sai da kuma ba in ma an ce wannan hadisin ya kore ka ga sauran hadisin sun tabbatar to kuma ka'ida shi ne man hafiza hujjatun ala man lam yahfaz ka'ida ta biyu malamai sun ce al-musbitu muqaddamun ala al-lazim sai ka kora abu kuma sai ka tabbatar to sai a kaddamar da maganar wa ni da na tabbatar ne shi ma duka zai zo ne a ƙarshe ƙarshen bayan sun yaya ba na Allah ne shi ma ne yake cewa amma ta halittu sababa ya tsara. a cikin sallah fa ni hadisin da rawar radiyallahu anhu ma ne إني من هو أتفاعة أهلما في لفظ قال أن صلى الله عليه وسلم إذا جلس في الصلاة أن صلى الله عليه وسلم وضع كفه اليمنى على فخذه اليمنى كابين تدامى كان سنة تدامى وقبض أصابعه كلها إذا كابين بعدها سمي وأشار بوجوههم التي تري بها سيمني يا تربيت من إبهام mana mai ibrahim ke to mana yana ishara da wannan ne yana ishara da wannan to wajen ishara ki mai ya zama ya haɗa wannan da wannan sai zama akwai halka ke sai zama da ita kawai ke ishara ko kuma ya zarge gaba ɗaya wannan ya tsora shi aka wannan sai zama ya yi nuni nunin ba da wannan ba ke da wannan ne wa wama akakum yusra ala qalbihi yusra na hawo kuma yana kan cinye gaba ana kina kuke ga ba a ishara da shi tana nan wannan ne ko ake addu'a ne da wannan ka addu'a addu'a da mun motsa da kake addu'a ne sannan kuma guri na biyu da ake sa ya ne mimbari idan amma da dama da su gane ne imam ne yake daga hannu bai da daga hannu kuma haka kuma kai ba ke daga hannu ba idan ba ka samu liman ya hada ko wani su kuma suna daga ko wanda suke ta suna wani wani to daga kuma ba ce ya daga ya samu liman yana wani ba iyakaci idan za a yi istisqa in ka jace Allahumma asqina Allahumma liman zai daga kowa mai daga gama daga nan kuma ya fara istisqa shi ke da baro zaka da shi to kaga irin wannan wannan da da bukata domin kada zo ta bidiya ina ta bidiya kuma ina cikin sunna sunna Allah bai da ta san ba idan ka ta in ma ka wannan abin to sannan ka bari zo mu ji kuma akan basmala karatun fatina wani suna cewa wani zuwa jirgin in ma baka karanta jirgin lahi ba to ba ka da fatina yanzu ya ke nan makaruni ne kuwa magana ce da suke mai girma girma kuma isti'ala magana ce mai girma girma kuma shi wannan ana ce musu makaruni ne ko kuma zai suna da sunnoni ne da sallah magana sallolin sun fara shiga jirgin kenan da kuma sun wajen abubuwan da ya kasance za ka yi sallar da kuma su yi da karatun da kuma